Mutane shida ne wanda su matasa ne aka tabbatar sun salwanta a wani haɗari a wurin haƙar ma'adinai a ƙauyen Kilasau da ke yankin Rukuba a ƙaramar hukumar Basa a jihar Filato. Shugaban ƙungiyar raya al'ummar bace na ƙasa da ƙasa, Mr. Dauda Aku, ya ce matasan sun gamu da ajalinsu ne yayin da ruwa ya mamaye ramin da suke ciki suna neman ma'adinai na kuza. A wurin ma'adinai da ya fada ba fada ma ya kan mutane ba, ramin da suka shiga akwai ruwa a ɗayan gefen da suka je garin kokarin su ga za su toni ma'adinai sai suka je suka taɓo ramin ruwa sai ruwa ne ya fito ya ci su ba ma ko kasa ne ya faɗi a kansu ba mm. wanda suke cikin ramin a lokacin da aka yi wannan abu sun kai kusan mutane talatin amma saura daga cikinsu sun samu sun sira mm. wanda wanda Allah ya musu cikawa mutane shida ne mm. a cikin mutane shida din da Allah ya musu cika akwai da yake service ya dawo ne daga camp ya ce bari ya zo gida ya huta ya koma Yana abotan ƙasa kenan. Eh Allah ya ce lokaci ya yi. Eh, kuma yana da yana 500 level a civil engineering a University of Jos da sauransu dai. Amma yanzu wani yanayi ake ciki a wurin da wannan lamarin ya faru? Hmm. mutane wahala ya yi yawa wanda mutane suna neman duk za su yi samu kuɗi. Hmm. Matasa sun tashi wayansu za su yi makaranta a wurin suke samun kuɗi su yi makaranta. Hmm. wayansu masu bar makarantar gaba ɗaya su saboda talauci saboda wahalan da ake ciki wanda wayansu sun ɗauki kuzaɗin ne hanyar samun kuɗin su shi sa suke yi. Kan yawan ruftawar ramukan haƙar ma'adinai da rasa rayuka da ke aukuwa, Malama Raulatu Fiuna, shugaban ƙungiyar mata da ke aikin ma'adinai a jihar Filato, ta shawarci hukumomi da su tallafa wa matasan su kafa ƙungiyoyi don gudanar da aikin cikin tsari. Federal government sun ba da zarafi a forming cooperative. Wato ƙungiyoyi kenan. Ƙungiyoyi kenan. Mm. Eh, shi chairman abinda zai iya yi shi ne ya haɗa su matasan nan, mm. ya sa su su register a Ministry of Mines. Mm. Bayan suka yi haka, wurin da suka san akwai ma'adanan nan, sai su je su karɓi fefa na tono. To, kin ga za su fara yin abubuwan da ya kamata daidai hmm. domin kamun su karbi fefan tonin nan sai sun samu wanda suna da qualification hmm. muna kiran shi comec da nmgs hmm. cewa sun kware da iya irin wannan eh, aikin sai su zo su ba su shawara a yanda za su bi tonu waɗannan ma'adinan su samu amfanin shi ya rage um, chances off mutane wai eh, sun shiga cikin rami sun rasa ransu. Ƙoƙarin mm. ji daga bakin shugaban ƙaramar hukumar basa Joshua Riti ya ci tura inda ya aiko min da saƙon haƙuri saboda yana aiki kuma har lokacin da na haɗa wannan rahoto ban ji daga gare shi ba. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Filato ta buƙaci jama'a da su yi fatali da rahotannin tashin bam a cikin garin Jos da ke yawo a kafafen sada zumunta. Rundunar ta ce tuni jami'anta suka binciko ramin da ake raɗe-raɗin an dasa bam kuma bata samu komai a ciki ba, don haka ta buƙaci al'umma su ci gaba da harkokinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.